Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 12 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai. To Ibrahim masana kimiyya Australia sun gano cewa kwayar cutar coronavirus da ke haifar da covid-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28 haka kuma amy coney barrett da aka zaba don zama mai shari'a a kotun kolin amurka na shirin ba da jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara a yau litinin sai kuma sabon prime minister kasar japan yoshida suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar asia a wannan watan Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji cewa akwai fargabar cewa Najeriya ba za ta iya aiwatar da kasafin kuɗin baɗi ba sai ta sake ciwo bashi abin da ya janyo cece ce. kana samun naira ɗari gobe aka waye gari ka kuma kana an san naira arba'in to kaga akwai lalura za kuma ji cewa gwamnatin jihar borno najeriya ta yanke shawarar mai da 'yan gudun hijira garuruwan su komai turjiyar 'yan bindiga wallahi mutanen nan da suke zama a kasashen waje kamar kamaru da chadi da kuma cikin najeriya ba daɗin zaman nan suke ji ba idan mun kada jamhuriyar niger kuma za a ji cewa kungiyar tarayyar turai ta raba ma wasu kungiyoyi kuɗi don ayyuka ma jama'a aiki ne actis yi a cikin ƙasa bisa fanni fanni iri iri za su taimaka ma al'umma kamar kowace ranar litinin Yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Masana kimiyya Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau litinin a wata majallar kwayoyin cutar virus masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa kwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai tana jura rayuwa akan abubuwa da suke simul a digiri ashirin na ma'aunin Celsius idan aka kwatanta ta da kwayar cutar mura ta flu wacce ke kai tsawon kwanaki goma sha bakwai a cikin wannan yanayin. masana kimiyya cibiyar ta csiro sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da kwayar cutar sars-cov-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin celsius ba bayan haka masana sun gano cewa sabuwar kwayar cutar ta coronavirus za ta iya jure rayuwa akan abubuwa kamar kuɗin takarda gilashi da ma karfe amy coney barrett da aka zaba don zama mai shari'a kotun kolin amurka na shirin ba da jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara yau litinin akan cewa bai kamata ko tana su yi kokarin yin manufofi ba kuma ya kamata su bar wannan aikin a hannun shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a wata sanarwa da ta fitar gabanin zaman barat ta bayyana fasarar aikin babbar kotun tana mai cewa ba a tsara ta bane don warware kowace matsala ko kuma gyara abubuwa da ba daidai ba na rayuwar al'umma. maimakon haka ta ce shawarwarin yin manufofi da hukunce-hukuncen gwamnati dole ne bangaren gwamnati da jama'a suka zaɓa su yi su bai kamata jama'a su sa ran kotuna za su yi haka ba kuma su ma kotuna bai kamata su yi ƙoƙarin yin hakan ba Barrett yar shekaru 48 mai ra'ayin mazan jiya wadda ita ce ta uku da shugaban Donald Trump ya zaɓa don zama mai shari'a kotun kolin mai alƙalai tara za ta yi kwanaki hudu tana ba da bayanai a gaban kwamitin shari'a na majalisar dattawa a wannan makon. Sabon Firaministan ƙasar Japan Yoshida Suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar Asia a wannan watan kusan don nuna goyon baya ga muradun Amurka na siyasa a yankin da suka hada da hada hannu da ƙananan ƙasashe da ba sa son mamayar da ƙasar China ke yi a cewar ƙwararru. Shirin suga na kai ziyara Indonesia da Vietnam na nuna alamun zai bi sahun Shinzo Abe wanda ya yi murabas a watan Sattamban da ya gabata. Ya zuwa yanzu dai ana ganin suga a Japan a matsayin wanda ya fi mai da hankali kan manufofin cikin gida, amma ba a san alkiblarsa ba kan harkokin dangantakar kasashen waje. Abi ya goyi bayan Amurka babban kasar hulɗar Japan a fannin tsaro wajen taimakawa kasashen kudu maso gabashin Asia da ba sa son aikan sojan China a yankin tekun kudancin China. Tsakanin Japan da Amurka din ba wanda ke da iko da hanyoyin ruwan amma dukkaninsu suna son China ta bar su a buɗe don ƙasashen duniya. An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda ake fargabar cewa kasar ba za ta iya aiwatar da kasafin kuɗin baɗi ba sai ta sake ciwo bashi duk wadda ba basukan da ta cici abinda ya janyo cece kuce madina dauda gare ki Batun sun kunno kai a kan kasafin kuɗin baɗi da shugaba Buhari ya gabatar wa majalisa ne, inda ya nuna cewa sai an ci bashin naira tiriliyan hudu da ɗigo biyu kafin a iya aiwatar da kasafin. Sai dai kuma wannan ya sa na nemi diddigin yadda za a aiwatar da kasafin daga bakin mahukunta, da ya nuna cewa za a iya barin baya ba zani wajen neman nasarar cimma burin shugaban gwamnatin Najeriya Muhammadu Buhari. Sanata mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa kuma shugaban masu rinjaye Yahaya Abdullahi Abubakar ya nuna cewa lallai lallai aiwatar da kasafin kuɗin sai an waiwayi neman bashi daga kasashen ƙetare. Kana samun naira ɗari gobe aka waye gari ka kuma kana an san naira arba'in to kaga akwai lalura. To in ka zo ka zo ka ce dole kai ba ka son komi naira arba'in nan da ya shigo ka shi kaɗai za ka yi amfani da shi. To in ka ce za ka yi haka nan dole sai ka zo ka yi katin ma'aikatan gwamnati 60% kowa ka ce kowa ya koma gida ba wata gwamnati ba wanda take responsible wadda za ta yi wannan. Amma in ka zo ka zauna baka da revenue baka da kuɗin za ka kai aiki you have two options ko ka yanke gwamnatin da abin da baka samu ko kuma ka je ka ciyo bashi ka dafa suspending so it's a matter of survival uh, magana ne da rayuwa saboda haka lalura ne lokacin da ta zo gwamnati a ciyo bashi ya zama to gwamnatin nan da rayuwar jama'a suna nan intact da mu zo mu zo mu ci a'a ba za mu ci ba gaba ɗaya sannan mu kashe ƙasa. to sai dai kuma sanata mai wakiltar katsina ta arewa ahmad babba kaita yana ganin ba lalle ba ne sai an samu wani jinkiri ko kuma koma baya wajen aiwatar da kasafin. wata nake cewa insha Allahu wannan kasayin kudi yana da abinda bature yake ce ma human face kan ya ɗauko maganar talakan Najeriya ya sa ta gaba in ka dauki harkar noma da irin kudaden da za a kace harkar ilimi ma yadda ni nake ciyarin wancan karan duka 40 something billion aka bata yanzu tana da billion 100 da wani abu amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris kati yana ganin kasa ba za ta iya aiwatar da wannan kasafin ba sai an ci bashi cin bashi ba aibu ba ne mu a matsayin mu na ma'aikata banki ko tsoffin ma'aikatan banki muna ganin sai ma wanda ya isa yake samu ya ci bashi saboda haka wata dama ce kuma alfarma ce ma ka nemi bashi ka samu saboda haka har mu najeriya ma za ta iya neman bashi ta samu to ai abin da za mu iya alfahari da shi ne don akwai ƙasashen da za su nemi bashin ba tare da an ba su ba abin jira a gani shine yadda kuɗin gangan ɗanyen man fetur zai kasance a kasuwar duniya daga yanzu zuwa baɗin ganin cewa har yanzu mai ita ce hanya 80 tilo na samun kudaden shiga lalitar gwamnati. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Madina ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. Majalisar Ministocin Isra'ila ta amince da yarjejeniyar daidaita dangantaka da haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira UAE a takaice. Kuma Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a yau Litinin cewa shi da yariman masarautar Abu Dhabi mai jiran gado Muhammad bin Zayed Al nayan sun amince su gana nan da ba daɗewa ba ana sa ran majalisar dokokin isra'ila za ta kaɗa kuri'ar amincewa da yarjejeniyar a cikin wannan makon Netanyahu da Sheikh Mohammed sun yi magana ta wayar tarho kuma a sanarwar da kowannensu ya fitar a yau Litinin sun ce sun tattauna kan batutuwa da dama ciki har da samar da zaman lafiya da haɗin gwiwa a gabas ta tsakiya. Isra'ila da UAE sun sanya hannu a yarjejeniyar da Amurka ta shiga tsakani da aka kulla a wani biki da aka yi a fadar White House a watan jiya, inda Isra'ila kuma ta sanya hannu a shigen irin yarjejeniyar da Bahrain UAE ce ƙasa ta uku kuma ƙasar larabawa ta hudu da ta kulla irin wannan yarjejeniya da Isra'iliya bayan Masar a shekarar 1979 da kuma Jordan a shekarar 1994. Azerbaijan ta faɗa jiya Lahadi cewa sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Ganja a cikin daren jiya. Ma'aikata harkokin wajen Azerbaijan ta faɗa a shafin ta na Twitter cewa a daren jiya Lahadi goma sha ɗaya ga watan nan na Oktoba dakarun armenia sun kai farmakin rokokin kan ganja birni na biyu mafi girma a azerbaijan harin kuma ya yi sanadiyar kisan farar hula bakwai tare da raunata wasu 39 ciki har da masu ƙananan shekaru wata kafa ko hukuma mai zaman kanta bata tabbatar da aukuwar lamarin ba a ranar asabar da karfe goma sha biyu na rana lokacin yanki yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin armenia da azerbaijani ta fara aiki akalla abin da ya dakatar da mummunan faɗan da ake yi akan yankin da gona karabakh da ya balle na ɗan lokaci yankin da ƙasashen biyun kowannen su ke ikirari a kansa armenia da azerbaijan sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin na gona karabakh da ake takaddama a kansa bayan wata tattaunawa ta tsawon sa'o'i goma a moscow an cimma yarjejeniyar ne da nufin bangarorin biyu damar musayar fursunoni da kuma kwashe gawarwaki. A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma za mu nufi Najeriya, inda gwamnatin jihar Borno Najeriya ta ce ta kula cewa maganin dannawa cikin gari da 'yan bindiga kan yi shine kawai mayar da 'yan gudun hijira garuruwansu tare da ba su cikakkiyar kariya don haka ta sha alwashin daukar wannan matakin haruna dauda gare ka gwamnan jihar borno babu gana umar zulum ya ce babu wani irin zagon kasa da mugun aniya da ya sa shi ya dakatar da aniyarsa na maida yan guri hijira zuwa garuruwansu na asali da tuni gwamnatin jihar borno ta soma gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake kaddamar da wasu kwamiti guda biyu na mai da 'yan gudun hijira daga karamar hukumar goza da kuma karamar hukumar marce wadda su ma 'yan kungiyar boko haram suka tarwatsa tun fiye da shekaru bakwai da suka gabata gwamnan ya ce waɗannan 'yan gudun hijira su suka nemi hakan don saboda sun gaji da irin yanayin da suka samu kansu a ciki dogara ga tallafi daga wajen hukumomin masu zaman kansu ko kuma gwamnatoci. If nothing is being done to return these IDPs to their original homes or to any area where it is safe this these, this insurgents will come and displace those of us who are living in Maiduguri. Ya ce idan ba mai da waɗannan 'yan gujiran zuwa garuruwan su na asali ba, kuma wasu wuraren da ke dama-dama, waɗannan 'yan ta'adda suna iya zuwa su tarwa tsama a cikin garin Maiduguri. ke sa gwamnatin mu ta ɗauki wannan mataki na tabbatar da cewa an mai da waɗannan 'yan gurin hijira zuwa garuruwan nasu na asali. No amount of sabotage will deter us from serving our people to the best of our ability. I will never be discouraged, I will never be afraid, and I will never succumb to any sabotage. gwamna zulmi ce babu wani zagon kasa da zai dakatar da mu daga yi wa jama'a mu aiki ba zan yi kasa a gwiwa ba kuma ba zan ji tsoro ba kuma ba zan mika kai ga duk wani zagon kasa ba ya ce mun samu amincewar jami'an sojin najeriya kafin mu fara wannan aiki ko da shike duk da cewa mun samu wannan amincewa hakan ba zai samu mu ce ba za mu fuskanci wani koma a baya ba dole ne mu shirya fuskantar hakar honorable mustapha gobe gobedo shine kwamishinan sake gine-gine da sake tsugunar da jama'a na jihar borno kuma shugaban kwamitin sake bai da yan gurin garin marti hannun Allah mun dogara ga Allah ganin Allah yana da karfin Allah da ikon Allah in Allah za mu kai a lokacin da aka fara ba za mu koma baya Honorable Ahmed Jaha shine dan majalisar tarayya da ke wakiltar mazabar Dambuwa da Chibok da kuma garin Goza wanda suke da mafi yawan yan gurin hijira da ke samun mafaka a kasashen ketare wallahi mutanen nan da suke zama a kasashen waje kamar Kamaru da Chadi da kuma cikin Najeriya ba dadin zaman nan suke ji ba ko yau wannan idan an samu zaman lafiya wallahi za su koma kasansu mun zanna mun jira ko za a samu zaman lafiya kullum ana mana ga shanu amma ba mu ga kaho ba so wannan abun ya tayar mana hankali kuma yadda gwamna ya tashi yana yin wannan abun mu muna goyon bayan sa ɗari bisa ɗari dalili shine mun jima muna tunanin za a mai da mutane mu yau ne gobe ne yau magan da nake gaya maka nan yau an yi displacing goza ya kai shekara bakwai tsakani da Allah inda za mu gaya wa juna gaskiya ai in dai abu ne har za a yi shi kuma an yadda za a yi shi tsakani da Allah war haka da an mai da mutane gidansu so yanzu mu mun yadda mu yi taking destiny in our own hands mu mai da mutanen mu waɗanda suke da niyan komawa ba kwanda zai tilasta ku daidai wannan lokacin ne kuma aka kai wani harin a wani kauye da ake kira Koji da ke karamar hukumar Dambuwa a jihar Borno wanda aka ce a wasu mutane a masallaci a lokacin da suke sallan asuba sai dai har yanzu babu wani rahoto daga wajen hukumomin tsaron kasar game da wannan sabon hari da aka yi na ranar asabar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda tarayyar turai ta rarraba ma wasu ƙungiyoyi kuɗaɗe don yin ayyuka ma jama'a a ƙasar, salabar ma gare ka kimanin kungiyoyin cikin gida goma ne aka rarraba wa waɗannan kuɗaɗen tallafi da yawan su ya haura miliyan dubu biyu na saifa bayan aikin tantance waɗanda suka cancanci samun wannan tallafi daga ƙungiyar tarayyar turai dr denisa elena ionete ita ce jakadiyar ƙungiyar eu a nan nishiyar contribuer à créer un environnement propice aux activités des organisations de la société civile ta ce makasudin wannan shiri shine baiwa kungiyoyin fararen hula damar gudanar da aiki kamar yadda ya dace Kungiyar kare hakkin 'yanci rani ON Shimed na daga cikin waɗanda suka sami wannan tallafi ga abin da shugabanta Manu na bara ke cewa. Za mu aiki da kungiyoyin al'umma da ke kama agadas tawa da sauransu waɗanda za mu ba tallafi don su gudanar da ayyuka da za su sa a samu eh, jituwa tsakanin wato mutanen da ke biyowa da mutanen da suke tardowa a cikin garin 'yanci rani saboda akwai guraren da ake samun matsala akan mutanen garin sai su ɗauka wa'annan suna zuwa suna tare musu wasu abubuwa don za mu tallafa ma eh, jama'a don a yi aika da yawa wanda za su ma da kai akan wato ya za a samu jituwa tare da 'yan gudun hijira da bakin haure da sauran jama'a da ke biyowa ta hanyar nijar idan suna tafiya a wasu kasashe idan muka samu wayannan bakin hauren da ke cikin matsala za mu musu tallafin da ya dace eh, na biyu ƙungiyoyi na al'umma da ke wannan wajen akwai su waɗanda ba su da kayan aiki ba su da kwarewar da ya dace don su gudanar wani aikin don za mu yi musu irin wannan tallafin. Ministan ayyukan ci gaban karkara Abdu Amani ya gargaɗi shugabannin waɗannan ƙungiyoyi akan maganar kashe kuɗaɗen da suka karɓa ta hanyar da ta dace. Akalla dai kowace ƙungiya ta samu abin da kai miliyon ɗari da tamanin zuwa ɗari biyu da wani abu kowace ONG. Aiki ne aka su yi a cikin ƙasa bisa fanni-fanni iri-iri ayyuka ne wanda za su taimaka ma ƙasa za su taimaka ma al'umma mun ce to su yi hankali saboda dokar kasar mu ta ba da izini a yi aikin eh, eh, ong amma ta kawo ƙayyadodi da dama wanda ya kamata a aiki da su na farko dai shine abin nan da aka baka ba naka bane ba na al'umma ne dan kai ma a al'umma aiki aka baka shi ba dan ka sayi babban mota ba ba dan ka yi wani babban gida ba ko ƙara aure dan ka je ka al'umma aiki kuma mu gani a ƙasa. A wani mataki ne gwamnati za ta ɗauka domin sa ido a kan uh, tafiyar da waɗannan kuɗaɗe? Akwai hanyoyin da ake bi saboda tun daga nan sama har ƙasa har ga meri ko ya kamata duk abin za su yi ya zama sun shaida magabata. Mayor ne, prefe ne, gwamna jiha ne, in kun babba ne ya kamata a ce a nan sama ma kowa ya san abin da za a yi. kuma za a bi sau da kawa a gani menene aka yi wannan shine zagaye na uku da kungiyar tarayyar turai ke baiwa kungiyoyi masu zaman kansu irin wannan tallafi na ɗaukar ɗawainiyar kudaden ayyukan da suka tsara yi wa jama'a a ƙarƙashin shirin fazok sule muni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to a gaida suleiman kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu sauraron da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon zai duba yunkurin gwamnatin tarayya da wasu jihohi na ganin sun samar da tsarin koyarwa ta hanyar sadarwar intanet da ma kafofin sadarwar rediyo da talabijin a dalilin rufe makarantu da aka yi domin yaƙi da yaɗuwar annobar coronavirus a baki ɗaya ƙasar. Idan aka yi la'akari da wasu kasashe da suka ci gaba, za a ga cewar sun samar da tsari mai nagarta don ci gaba da koyar da yara a wannan hali na zaman gida da ake ciki. Don ganin ba a bar yara a baya ba. Amma abin tambaya a nan shine wai kuwa gwamnatocin sun shirya ma wannan koyarwar ta hanyar amfani da na'urorin zamani? Abokin aikinmu a fannin ilimi, Sani Malumfashi, ya yi mana nazari a kan wannan matsalar. Kafin da ta kaddamar da shirin, ma'aikatar ilimi ta tarayyar Najeriya da hukumar ba da ilimi bai ɗaya ta ƙasa wato UBEC da kuma ƙungiyar UNICEF suka yi ta gudanar da tarurruka inda aka yi ta tsare-tsaren ganin an samu nasarar aiwatar da shirin. Bincike ya nuna cewar UBEC ta samar da cibiyoyin gudanar da shirin guda uku a kowace jiha a faɗin tarayyar Najeriya da kuma Abuja. Sun samar da na'urar sola saboda ɗaukewa wutar lantarki da kuma kwamfutocin da za za aiki da su duk ɗakin da za a gudanar da wannan shiri an sami jimlar guda ɗari da tara faɗin najeriya ƙoƙarin da na yi na samun shugaban yobe ko kuma wakilin wakilinsa zanta da shi ya ci tara haka ma a ma'aikatar ilimi ta tarayyar to amma na zanta da shehun malamai Na farko dai shine Farfesa Ibrahim Zaga malami a jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke can Sokoto. Yara na a gidajen su da talabijin a ƙauye. In ma akwai talabijin ne ina wuta Muna magana ƙauye ne ba da yaran talakawa ko. Kuma waɗannan facilities abubuwan da ake karatu da su babu su. Don mun ga China ko kasashen da suka ci gaba suna amfani da kayan sadarwa shi da kawai sai mu ce za mu yi. A China kowane yaro za ka gani teburinsa na zama akwai iya kwamfuta tana nan. ko kuma sauran kasashen da suka ci gaba amma mu da ko a jami'a yaro nawa na da kwamfuta shi ta kai shi laboratories ah, suna guda nawa ne a ciki malaman mutum nawa ne suke da shi sai in ka saya da kanka ba yanzu babban matsalar da ake eh, ta faɗa da malaman jami'o'i kenan a ba da kuɗi a siyo kayan aiki jami'o'in nan a gyara su ran da ko jami'a ba ta da wannan ah, facilities din malam sani ina ga primary yanzu ina mafita mafita shine gona gwamnati yanzu ta sa kuɗi a cikin sha'anin ilimi tun ga bajet kana iya gane cewa ilimi ba mai shi shi koyo ba abinda unesco ta ce akalla wani kasashen masu tasowa ga bajet ɗinsu su ba da kashi ashirin da biyar bisa ɗari na bajet ga ilimi nawa ne muke bayarwa ko goma bai kaiwa. kenan da sauran aiki. a akwai ko aiki lokacin da su sadamu su modernization policy abinda suke ba ilimi wajen kashi arba'in bisa ɗari yake da gaske suke yi. makita ne gwamnati ta sa kuɗi ta raya daga primary secondary high university amma dai dan gaba za a ga amfani abin eh to yanzu rashin ilimin mai ai mun ga inda kai mu ko gashi na yanzu kasan nan ko ba don da corona ta zo ba babu da kwanciyar hankali yan kidnapping ne ne yan ne ko ina babu kwanciyar hankali kuma jahilai ne ke yin wannan ma ilimi yana wannan abin wato rashin ilimi shi ya haifar da waɗannan wannan abin kai ma ka ganin su yan kwaya ne mutum sai ya sha kwaya ta ya koshi Sannan ya fito da bindiga ko ya tare ka ko ya je ya kama wani ya ci a bashi miliyan kaza mai hankali yana yin haka nan mai ilimi wato idan ilimi yana da tsada to ka gwada jahilci ga gani. Profesa Aminu Kado malami ne shi kuwa a jami'ar Bayero ta Kano kuma tsohon kwamishinan ilimi ne a jihar Katsina. Ila ya kasance na nan tun shekaru aru aru sai dai kawai nuna yanzu din ne za a ce saboda wannan dalili da ya kawo na an rufe makarantu ake tunanin za a yi shi. Wato ana hanya dai ta koyo da koyarwa ne ta musamman amfani da wayoyin sadarwa wato intanet ta hanyar wannan social media din da ake yi. Eh, Yana da amfanu da yawa. Daya daga cikin amfanin su shine cewa za ka iya koyar da mutane da dama misali dubbai ko ma miliyoyi za su iya amfana da wannan koyarwa din yadda zai kasance ba kamar inda za a koyar a cikin makaranta ne ba bai wuce cikin ajin ba mutum ko hamsin ne ko talatin ko ma nawa ne amma in ta hanyar waɗannan ne kafofin sadarwa musamman da in intanet za ka iya koyar da miliyoyi na mutane kuma lokaci guda kuma duk za su iya yi tana dai da nan da yawa amma kuma rashin amfanin ta musamman ga munan kasashe masu tasowa za ka ga mafi yawa abubuwan nan da ake amfani da su na hanyar koyarwa din nan da ma a ce ta talabijin ce sai sun dogara da in akwai wutar lantarki balantana kuma su intanet wanda mafi yawa za ka ga ba wai a ƙauyuka kaɗai ba hamunan da ke cikin birane za ka ga matsalar wuta din nan mafi yawa dai lokuta babu ita ballantana kuma a karkara Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa. Za ku ji ci gaban wannan tattaunawar inda masana ke ganin akwai abubuwa da za a yi domin kawo tsari mai nagarta. Yanzu a madadin duk abokan aikin namu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta daidaita mana sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. Bissalam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. a yau saƙonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga jamilan ado salati goma ga annabi da da fatan ado salati goma ga annabi da inda suka ce Najeriya na da tarin tulin matasan da suka mallaki kwalayen digirgir ba ma na digiri ba, amma suna zaman kashe wando, wanda hakan na ɗaya daga cikin abin da ya jefa matasa cikin harkar ta'addanci da bangar siyasa. Don haka alkawalin da gwamnatin Najeriya ta yi na cewa za ta samarwa matasan da suka kammala karatun digiri a fannin koyarwa aiki. Allah ya sa ba shafa labari shuni ba ne. Sai kuma saƙon Usman Shitu wanda ya ce, sace wasu mutane su sha biyar tare tare da yin garkuwa da su a karamar hukumar kuje da ke babban birnin tarayya abuja da wasu 'yan bindiga suka yi wani abin wato takaici ne kuma hakan abin tayar da hankali ne domin muddin abuja fadar gwamnatin najeriya ta tsira daga 'yan ta'adda ba to wani yankin kasan ne ya tsira sai kuma sakon kabiru abubakar bulan yaki da baffa haruna bajoga inda suka ce assalamu alaikum voa hausa muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan mutanen da suka rasu a sanadiyar hatsarin da ya faru a tsakanin wasu tireloli biyu a adamawa muna fatan allah ya ji kan mamatan sai kuma wato saƙon yana matar garba sabiola gashuwa allah ya sa na faɗa sunan daidai inda ita ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Bai kamata kasashen Rasha da Turkiya suna mara wasu bangarori baya a rikicin da ke wakana tsakanin Azerbaijan da Armenia ba. To a yau saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga wurin Shu'aibu Adam bakwai inda ya ce, Ni a nawa ra'ayin rushe rundunar SAS ba shi shine mafita ba. yin garan bawul da sanya ido sosai da saka dokoki masu tsauri akan waɗanda ake zargin suna cin zarafin mutane shine abin da ya kamata a yi a wannan gabar ba rushe su ba to sakonnin kenan mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku ku nan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Masana kimiyya Australia sun gano cewa ƙwayar cutar coronavirus da ke haifar da COVID-19 za ta iya jure rayuwa akan wasu abubuwa har zuwa tsawon kwanaki 28. A wani bincike da aka wallafa yau litinin a wata mujallar kwayoyin cutar virus Masu bincike a cibiyar kimiyyar CSIRO ta Australia sun gano cewa kwayar cutar SARS-CoV-2 tana da ƙarfi sosai. tana jura rayuwa akan abubuwa da suke simul a digiri ashirin na ma'aunin celsius idan aka kwatanta ta da kwayar cutar mura ta flu wacce ke kai tsawon kwanaki goma sha bakwai a cikin wannan yanayin masana kimiyya cibiyar ta csiro sun kuma gano cewa ba za a iya kamuwa da kwayar cutar sars-cov-2 bayan kusan sa'o'i 24 a digiri 40 na ma'aunin celsius ba amy coney barrett da aka zaba don zama mai shari'a kotun kolin amurka na shirin ba da jawabi gaban sanatoci a zaman tabbatar da ita da za a fara yau litinin akan cewa bai kamata ko tana su yi kokarin yin manufofi ba kuma ya kamata su bar wannan aikin a hannun shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. Sabon Prime Minister ƙasar Japan Yoshida Suga na shirin kai ziyara yankin kudu maso gabashin nahiyar Asia a wannan watan kusan don nuna goyon baya ga murada Amurka na siyasa a yankin da suka hada da haɗa hannu da ƙananan ƙasashe da ba sa son mamayar da ƙasar China ke yi a cewar ƙwararru. Shirin suga na kai ziyara Indonesia da Vietnam na nuna alamun zai bi sahun Shinzo Abe wanda ya murabas a watan Satumban da ya gabata. ya zuwa yanzu dai ana ganin suga a japan a matsayin wanda ya fi mai da hankali kan manufofin cikin gida amma ba a san alkiblarsa ba kan harkokin dangantakar kasashen waje to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe sannan kuma idan allah ya kai mu a shirin mu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hadiza kiyari wadda ta taya da gabatar da shirin da julie legas reshen wacce ta haɗa mana shirin da injiniyan mana yanzu ni ibrahim kalama garba ke muku fatan alheri wasalam